بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاتكوس غواتن أزمي na ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu ci gaba da tafsirin munar ƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a nan masallacin abdullahi dan abbas wanda aka fi sani da suna masallacin malam umar hassan muna cikin suratul baha kuma mun kwana aya ta hamsin da biyar za mu tashi hamsin da shidda malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ta'ala ya ce wala a rainahu ai absarna fir'auna kuma wallahi haƙiƙa don hanyar da za mu bi mu fahimtar da fir'auna mun bi wato mun nuna masa atina mu'ujizoji da muka aiko annabi Musa da su kullaha dukkanta a tis a guda tara zaba biha amma maimakon ya gaskata sai ya karyata da su waza ama anna ha sihirun ya ma ɗauka cewa sihiri ne wa'aba ya ƙi an yi Allah ta'ala ya kaɗaita Allah da bauta maɗaukakin sarki to ƙarshe ma abin da ya ce ƙala sai ya ce a ji ita na yanzu ka zo mana ne kai annabi kai musa litukhrijana min ardina misra saboda ka hidda mu daga ƙasar mu ta masar waya kunu lakal mulku fiha ka hidda mu ka zama kai ash sarki kai ash shugaba kai adda mallaka kai ka mulki bisihirika ya musa da sihirinka ya kai musa kaga yana so ya nuna ma duniya a lokacin cewa annabi musa sihiri ne ya zo da shi ba mu'jiza ba fala na naka bi sihirin mithli ce to lalle ne za mu zo maka da sihiri irin naka yo yu'ariduhu wanda zai kara ya ja da sihirin da ka zo da shi albaina na wa bainaka maw'idan lidhalika don haka musa ka sa muna wata rana a matsayin alkawali wadda za a haɗu a fafata tsakanin sihirinka da masu sihirinmu la nukhlifuhu kuma in ka sa rana ba za mu saba ba na hannu kada mu mu saba mu wala anta haka kai ma karka saba makanan suwa kuma a samu wuri wanda ya dace da mu da kai wurin da za a samu ya zan yayi mana yayi maka lokacin duk da ka samu yayi mana kai ma ka canza sana a samu wuri inda ya dace an gane ko shine makanan suwa wasu malamai suka ce ma'anar suwa wasa ɗan. ka sama mana wuri wanda ya zama tsakiyar gari wanda da na gabas da na yamma da na kudu na arewa duk ba su jin wahalar zuwa wuri ina hada kun fahimta ko yanzu akwai taro in za a yi shi tsakiyar gari ya fi samun jama'a lokacin da gwamnatin zamfara tana yin taro a laƙili square ya fi daɗin zuwa ga wanda a birnin ruwa da wanda an lalan da wanda an gada biyu da wanda a tudun wada amma yanzu da ya dawo hilin baje koli kaga na birnin ruwa an ƙara mai nisa makanan suwa ya zama tsakiyar gari tastawi ilaihi musafatul ja'i min ne. wanda zai daidaita wato adadin kilomita na alja'i duk wanda zai zo halartar taron na gwada sihiri ya zama ba wanda an ka kwara kowa ya zama tsakiya yake ba nisa gare shi nisan ya zama ɗaya shine makanan suwaɗe an gane ko? mina ɗarafaini daga ɓangare biyu da mu da kai ya zama ba wanda yaka ganin an kai mashi abun nesa ƙala mau'idukum ƙala mau'idukum yawmu zinati wa an yuhshara an-nasu duha fatawalla fir'aunu fajama'a kaydahu thumma ata na'am Ƙalin musa sai annabi musa ya ce mau'idukun yawmuz zina ranar da zan sa muku ta zama ranar alkawali na haduwa yawmuz zina ranar idi idi ba wai irin tamu ba akwai wata rana da sun kawari duk shekara ana ce mata yau zina ranar kwalliya kowa zai caɓa ado maza da mata sai a taho a haɗu a hidda wanda ya kowa iya kwalliya to haɗuwa ake yi a yi zaɓen wani ne ya canyi ɓangaren kwalliya to wannan rana za a haɗu sai a kara kaga rana ce dama da na ƙauye da na ina kowa ya zo mu zina ai mu idin lahum wata rana ce ta haɗuwarsu mai maimaituwa ranar idi ya ta tazayyanu nuna fihi suna caɓa ado da kwalliya cikin wannan yinin to ka ce abin kaka wa mi'una sai su haɗu ranar suna haɗuwa a caɓa kwalliya a yi gasa wa an yi husharan na nasu duhan sannan a faɗi mutane ana son su taru su haɗu duhan da hantsi ai ya ahlu misr duhan ana son mutanen egypt mutanen ƙasar masar su haɗu da hantsi waqtahu lokacin hantsi linnaduri fi ma ya kau don kowa ya kalli abin da zai faru za a kara za a yi gasa wata walla fir'aun Allah ya ce sai fir'auna ya juya da baya an gama alkawali sai ya koma ya yi mitin kai da hu, wurin mitin din duk ya tattara dubara tai dama kaidi ana nuhin makirci ana nuhin dubara ya tattara duk wasu dubaru da za a yi na kada Musa aka yi training na 'yan sihiri boye aka shirya tsaf shi kuma na Musa ba wani shiri dama dai sanda ta rike take ba wani shiri da zai yi don ita gaskiya ba ta buƙatar shiri ƙarya ka buƙatar shiri ina fata an fahimta ai zawi kai da hu ya tattara duk waɗanda sun ka iya ƙulle-ƙullen makirci na jama'a ta mina saharati daga cikin 'yan dabo 'yan sihiri shi fir'auna rana ta yi ta haɗuwa yau muzina sun ma'ata bihimul mau'at sai fir'auna ya zo da su inda an kai alƙawali kuma rana alƙawalin an ka haɗu ga annabi musa shi kuma ɓangare ne daga shi sai haruna ga sarki fir'auna da sojojin shi da tawagatai da 'yan hwada da magoya baya ga nabi musa bawan allah daga shi sai haruna kaga in yawa ne an yi su yawa to allah ya ce mi قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى قال لهم موسى حكني سأل من موسى يتشي مسوغا شأن هدو هم اثنان وسبعون سو ان سهرين فرعون دي حدو قرالي سيدا انك يقاسا kamar da aka munazara islamiyya ko musabaka a fara karawa daga in musabaka ce daga islamiyya islamiyoyi su buga cikin makaranta malaman su hidda gwarzo sai a taho makarantu su haɗu a matakin gunduma won a hidda gwaraza sai a tai ƙaramin hukuma a hidda gwaraza sai a je mataki na jiha a hidda gwaraza sai a zo mataki na ƙasa sai a kara sannan a je ta duniya to fir'aun da sai da an ka wato gwabza an ka hitar da kwarari su 72 shi kuma annabi Musa annabin Allah daga shi sai Haruna kullu wahidin ma'a kulli wahidin hablun wa asa kowane daga cikin su 72 yana da igiya yana kuma da sanda shi kuma annabi Musa sanda ɗaya a garbi Ah, sai haruna da attare da shi dan uwansa ina fata an gane sai annabi musa ya ce wai lakum kai canku kai canku ya gaya masu mana ku yi hatara ne kai ciwo ai alzimakumullah alwail Allah maɗaukakin sarki ya lazimta muku wato wailu azaba ku kiyaye in kuka shirya ƙarya kuka faɗa da gaskiya to ƙarshe wa azaba Allah zai muku bayan kunyar duniya don haka la taftaru ala Allah kadhiban ku kiyaye ka ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah don ku harka ku ƙarya ce sihiri kuma Allah ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata dan sihiri bai nasara duk hanyar da ya biyo bai nasara kar ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah bi ishiraki ahadin ma'a ku hada wani da shi Allah fir'auna ba Allah bane ku kiyayi wannan in ba ku bari ba fa yushitakum ayyuhlikakum bi azabin min indi to Allah zai halaka ku da azaba daga gare shi wa kada khaba ai khasira man iftara kuma wallahi ya taɓi ya yi hasara duk wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ta ga Allah ai kadhaba ala Allah ya wato ya jingina ma Allah ƙarya don haka ita ce wasiyar da annabi Musa ya musu kamin a fara kara don an ce yana shi jawabi ya faɗi ƙa'idoji ne su ma za su yi nasu jawabi su nasu ƙa'idoji sai ce to kai can ku ina tsoratar muku azabar Allah in kuka ƙirƙiri ƙarya kun ka ce mata addini kuka yi faɗa da gaskiya ta addini din daga Allah to ƙarshe dai wallahi Allah azabtar da ku zai kuma kun taɗi zai zuwa kuma gehe suka tattauna shine Allah ce fata na za'u amrahu. fata na za'u وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى To, annabi Musa ya gama nashi jawabi, sai aka ce to yi nasu. Fata fatanaza'u amrahum kaga sai Allah ya kirawo tattauna su munaza'a jayayya sa kuma gihi wanga ya faɗi ce a ba haka ba haka dai za a yi dan ita ƙarya dama haka take kowa ce to yanzu ni na ganin homo bullo mai ta hanya kaza ci a ba haka nan ba wallahi ganewa zai ya nasara a kanmu kuma fir'auna ya musu alƙawalin wato kyauta don sun ci shin wai a inna lana la ajran in kunna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum idhan lamina al-muqarrabin dama sun ce mai wai in mun kai nasara a inna lana la ajran in muka yi rinjaye kan Musa da Haruna me ka tanadan muna shine ma'ana muna so mu ji abin nan incentive na muladar da za a ba mu ƙala na'am Za ya ce a wannan ba matsala ba ne shi ne ƙala na'am wa innakum laminal muqarrabin idan laminal muqarrabin zan ma shigar da ku cikin waɗanda za a tahiyar da gwamnati za a ba da sasa mai mukamin kwamishina da mai ssa ssa mai tiri kwata wando akwai sa mai gajeren wando akwai permanent members akwai ciyamoma na board and the commissions akwai kwamishinoni da za a yi a ministries akwai ministoci da za a yi ƙaramin minista da babban minista sannan kuma za ku zama cikin mashawarta ba a zartar da komi da gwamnati sai da ku gwargwadon matsayinka gwargwadon yadda za a jefa ka cikin gwamnati suka ce to wannan yayi menene Kama aya biyu ka karanta ita ɗaya ce ko na'am to shikenan fata naza'u amrahu sai suka ta suka tattauna duk da jayayyar da a tsakaninsu suka gama jayayyar su da tattaunawa su fi Musa wa akhiki yadda za su yi da Musa da ɗan uwa ne wa asarrun najwa Allah ya ce sun dai gana wa sirri shi ho bai ne faɗi nashi bayani amma su sun yi ganawa sirri Allah ɗaya san abin da sun ka shirya ai alkalam bainahum fihima sun yi maganganun sirri sun tattauna yadda za su yi da annabi Musa da ɗan uwanai ƙalu li anfusihim cikin tattaunawa sai sun ka ce makawunansu in hazani mu dai mun fahimci waɗanga mutanen biyu an gane ko waɗannan mutanen biyu lasahira ne. Yan sihiri ne su biyu yurida ne an yi yukhrijakum min arzikun bi sihirihima ba abinda an manuharsu sai su raba ku da garinku ƙasar ku ta masar da sihiri in sun kai nasara wa ya babi bi dariqatikumul muthla kuma su kawar da al'adunku da kunka gada da ɗaɗɗu na tsahi da sihiri su ce abi Allah kawai bi ma'ana ashraf al'adunku maɗaukaka bi ashrafikum bi mailihim ilaihima li galabatihima wato suna son su kawar da waɗanda an maɗaukakanku maɗaukakan cikinku su karkata zuwa gare su in sun kai nasara sai ya zama yanzu kowa ma ya dawo karkashin su kun ku ga 'yan kun kai nasara to ga appointment appointment s SA kwamishinoni permanent members waye to ya hi maku fa ajmi'u kaidakum fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la kai da kum don haka shawarar da za mu kai ƙarshe duk ku tattaro dubarunku na sihiri mina sihiri ku tattaro su thumma a saffa kuma in za ku zo wurin ku zo da tsari na yin sahu sahu da kaga mutane sun zo da tsari na sahu kenan mutanen nan suna da tsari amma in wanga ya bullo ta gabas wanga ya bullo ta yamma an gano dai a tarwace suke ko wanga ya zo sai an jima ka ga wanga ya zo a ku zo a cikin tsari na sahu ai mustafina ku zo da tsari kuma ku sani wa kada aflahal yawma ai fazal yawma man Ala. duk wanda ya samu rinjaye yau yayi nasara ya zo na dai ko mu ko su Musa to faza shi wannan ya samu rabo ya rabauta inda yayi rinjaye qalu ya Musa قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما وإما أن نكون أول من ألقى to sun gama da tattaunawa su annabi Musa suna gehe sai suka dawo hilin daga aka tsaya alu ya Musa suka ce to Musa ikhtar muna baka zaɓi ya kai musa don ka ce mu da gwamnati mun nuna mahin ƙarfi mu mun ka fara imma an tulƙi a sa'ak awwalan muna da labari cewa duk sihirinka yana nan ga ka kai musa ko ka fara je hota mu ga iyakakka wa imma an na kuna awwala man alka ko kuma ka ba mu dama mu muhara jefa wato ainihin ya zama wani daga cikinmu shi zai fara jefa a sahu sanda ta don ba tare za mu kama jefa ba za a yi one after the other in ka da wani wani ya shigo su saba'in da biyu ina adalci ko dai yan kwallo raba suka yi nan sha ɗaya nan sha ɗaya ko sha ɗaya ɗaya ne yawwa nan sha ɗaya nan sha ɗaya shi safiya me aka ce mai substitute to substitute su suna can bayan fage sai an samu wani ya kasa sai a ce a daga tuta shi ya hita a shigo da wani yana tsalle-tsalle ko to haka za su yi Allah sarki <laughs> Allah ya samu dace ina ne eh aya ala bal alku ok qala bal alku daudan ya zo ali daudan ya zo dauda da nace akarami ya kira ya zo tambayi akarami فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ƙala bal alƙu annabi musa ya ce a ah, ku dai ku fara jefa naku sihirin fa alƙau suna jefa sihirin nasu ina ne fa alƙau fa idza hibaluhum sai ga igiyoyin da sun ka zo da su da suka jefa su wa isiyuhum da sandunansu an gane ko yukhayyalu suna yin kamanceceniya suna canja kama ga ganin idon mutane min sihirihim daga sihirin da sun kai annaha hayyatun tas'a duk mai gani a hilin wurin sai ga kama wasu macizai ne suna yawo ala butuniha suna tahiya akan cikannansu fa aujasa fi nafsihi annabi Musa shi ma ya ga abun a matsayin haka Allah ya bashi ya ga abun a matsayin macizai ga sunan an sako don haka fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa Allah ce sai Allah fa in zai magana da annabawa ne sai ga akwai girmamawa yace fa aujasa fi nafsihi sai fa ya dan ji tsoro cikin zuciya ta sannan sai ce Musa in ba ku gane wani ne ba Musa ma'ana da ya ce fa'aujasa Musa khifatan fi nafsihi an hito hili kenan ba girmamawa shi kawai alarma ya ji tsoro ba girmamawa shi ka amma da ya ji tsoro ina nuhin alarma kaga an dan sakaya ya ce ya ji tsoro fa a cikin rai ne ina nuhin Musa ai khafa min jihati anna sihirahun min jinsi mu'jizatihi tsoron da ya ji ba wai na sihirin nasu ba ne tunda sun ɓoye komi nasu bai san yadda abuwa shi kuma sun san in ya jefa sanda ta zama ciji don ya yi ma fir'auna haka nan da ya zo don fir'auna ya ce me alama kai annabi ne sai ya jefa sanda ta koma maciji ya riƙe abu da sai ce sihiri ne ka zo da shi ya sake sa hannu ya hitar sai fir'auna ya ce za mu haɗo 'yan sihiri irinka su yi jayayya da kai to da musa abin da ya ji tsoro ya ga sun zo da kala irin mu'ujiza ta yi su ɗaya kare ya an kai sun ka zo da irin abun da ni allah ya ban nasu ba gaskiya ba ne amma ya yi kama da nau ni ko nawa gaskiya ne inda jefa sanda ta zama ciji su ma sun jefa da igiyoyi da sanduna sun zama cizai to shi a dalilin cewa to ya an kai haka ya kamata a ce nasu daban saboda nashi ya zama abin mamaki an yalta bisa amrahu alan nas sai ji tsoron tsoron da ya ji kada mutane su yi shakkon to an riga an zo da irin abin da ka zo da shi mutane su ji a su cewa ko dai shi ma dan sihiri ne to me mojiza ciki dan sihiri ka ce wanga dan sihiri ne to shi ma ya ji husan ce ta zama cizai kai kuma in ka jefa taka ta zama ciji so what kuma shi iyaka abinda Allah ya bashi kenan a lokacin ya jefa sanda ya kuma sa hannu na cikin hamutta ta fala yu'minu bihi tsoron da ya ji za su karyata shi su ƙi imani ba wai tsoron mace zan da sauransu ba qulna lahu la takhaf ka karanta Allah ce sai muka ce mai karkaji tsoro innaka antal a'la alaihim bil ghalabati kai za ka ɗaukaka a kansu don kai za ka yi rinjaye ashe abinda Allah zai yi sun gama duk ba sun gama ba annabi Musa ana sakin sanda ta sai ta zama maciji sai ta kama bin duk zan nasu tana canyewa tana bude baki suna shigewa tana hadewa har ta karar da su tana karar da su kuma bata kumbura ba cikin ta bai tashi ba sannan ya ba sandunan su bane sun ga koma mace zai da igiyoyi to macijiya annabi Musa sanda ta duk ta haɗe su ya kama ta ya riƙe yanzu duk ya anshe igiyoyin da sandunan nasu yanzu me za a jefa kuma tsarin Allah shi a tsari ba tsarin Allah shi a tsari kuma ta koma sanda to yanzu amai za ta yi a dawo masu da sandunan su da igiyoyin su ilan kuma wani nashi tun na gadin gadin ne gado yayi kuma kaka ne ya mutu wanda zai ƙara kawo mai irin wannan kai Allah kenan wallahi malam mu bi Allah da mun bi Allah mun huta to ci gaba wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir ولا يفلح الساحر حيث أتى Allah ya ce sai muka ce masa wa alƙima fi yaminika ka jefa abin da aga hannun damanka ai wahiya sahu kowa ya sani inda da shi muka haro karatun ga cewa sanda ce aga hannun shi na dama Allah ya ce talqaf ko talaqaf tabtali kenan za ta rika haɗewa tana lashewa ma sana udu abin da sun ka aikata na inna ma sana'u kaidu sahir karka manta duk abin da sun ka kera ɗin ga sun ka aiwatar makirci ne da dubara irin ta sihiri kai ko mu'jiza a tare da kai aimin jin sihiri da gare shi ne an gane ko wala yuflihu sahiru haithu ata bi sihiri. kuma ɗan sihiri bai taɓa cin nasara ba duk hanyar da ya biyo ya aiko da sihirin shi yasa in kana son maganin sihiri shine in ka tashi da sahi ka karanta bismillahil ladzi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim sau uku fassara la yadurru ma asmihi shay'un da sunan Allah wanda wani abu bai iya cutawa ko menene in an ambaci sunan shi wa huwa samiul alim shi mai ji ne kuma mai gani ne ko kuma a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa a'udhu ina neman tsari bi kalimati llahi da kalmomin Allah wasan iyakar kalmomi ne na ya ce ƙullau kana albaharu mai midadan li kalimata rabbi la rafid al albaharu ƙabla an tamfa da kalimati walau ina bi mislihi madada duk gulaben duniya da teku su zama tawada don a rubuta kalmomin Allah sai sun ƙari kalmomin Allah ba su ƙari ba magana Allah ba ta ƙari ba walau ina bi mislihi madada ko za mu sake kawo kwatankwacin gulaben duniya da tekuna za su ƙare kuma to wannan ya nuna ka ce a'udhu bi kalimatin lahi wasan iyakarsu kalmomin Allah ta mati cikakku kowa magana ta yi ba cikakka ba ce sai ta Allah min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta daga sharrin halitta ka karanta sau uku ko kuma ka karanta ayatul kursiyu in za ka barin gida ko in za ka kwanta ko ka karanta ƙulhuwallahu falak inas shi yasa manzon Allah ya ce kullum in mun gama sallar farilla mu karanta ƙulhuwallahu da falaki da nasi sau ɗaya ɗaya amma sallar asuba da magariba ita asuba an hito dare za a waye gari a ta yi hudodi ita ko magariba an dawo za a shiga dare ila ka kwanda janaba ko wani abu to karanta su sau uku uku qul huwallahu uku falaki uku nasi uku ba wanda zai iya wani abu da kai in kuma ga karatun sallah ne in ka yawaita karatun irin su amanar rasulu irin su ayatul kursi irin su falaki da nasi irin su wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqruha zaka sha mamaki abu gona ayinan ayinan na ba iyawa kana ala kulli shay'in qadir ba iyawa da kai illa kwana saboda haka mu tsarci Allah mu kiyaye Allah sai ya kiyaye mu mu kiyaye Allah sai ya kiyaye mu na wata an fahimta ina muke wa alqi ma fi yaminika amun gama wannan talqaf ma sana'u ai fa alqa Musa asahu sai annabi Musa ya jeho sanda ta talqafat kullu ma sana'u ta hade ta lashe duk abin da sun ka jefa na sihiri duk abin da sun ka jefa na sihiri to ne gaba fa ulqiya fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu qalu amanna bi rabbiha runa wa musa ai suna ganin haka sun kace to bala'i zai cin muna in ba mu yi imani ba wallahi duk sihirin ma an hade shi yanzu an canye shi an canye sihirin an canye sihirin shikenan yanzu kaga in ka ga mutum kasuwa a tube ba riga yana ta yanka maka ne wuka to akwai wani abu da in ka shafa shi wani abu ne kashe kai in ka shafa shi ga jikinka ga fatarka za ka ta yanka ma kanka wuka ba ta fasa ba amma da ka ji ka wanke shi annan to akan haka nan din ma in ka hadu da wani mai karfi imani ya ce bismillah yanzu kana yankuwa sai ka ga hanji wuri sai ka ga hanji wuri ina fata an fahimta to da haka abin wani ya taɓa zuwa ya ce malam abaka gumi to Allah gata malam waɗannan kuma masu zuwa kasuwa suna yanka wuka ya ce a kawo min wuka in yi bismillah ka gani duk wanda ya yadda a taho da shi ya kawo wuka in yi bismillah in yanka shi a ana magana eh. ya ce wata rana yana yaro ɗan ƙarami sai malamin su ya bashi maganin ɗaukar kunama ya ce lokacin shi bai san fasara ayo an ka ce mai yau mai da una ilana da ji ahannama da'a an ka ce to da ka karanta ka ɗauka nama malai ya ce ina karantawa yau mai da una ilana da ji ahannama da'a ina ɗauka ya ce sai ta halban an kai ta dariya na ta kun fahimta wasu abubuwan duka akwai maganin da za a shafa na wasu itace ko kuma sihiri fa'ul ƙiyar saharatu sajidi ko sujjada wani wuri sajidina sai duk 'yan sihirin nan sun ka faɗi ƙasa sun kawa Allah sujada sun ka ce Allah mun tuba jayayya da gaskiya ai kharru sajidina lillah sai suka faɗi suka ɗora goshinsu a ƙasa suna masu yi ma Allah sujada ta'ala qalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mu mun yi imani da ubangijin haruna da musa qala amantum قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم ka hidda ita nan waje a aje ta saboda mutane ba su ji waje a hidda wanda eh a dauke ta a aje ta nan da waje wala usallibannakum waga kohon malam dan jayi nan waje da muna muna ji. ta zauna da kyau. تو shine sai. nan bakin kohol amma ta kalli kudu ina fata an fahimta ina ne ƙala fir'aunu sai fir'aunu ya ce amantum lahu ƙala fir'aunu sai fir'aunu ya ce a batta nan don na waje amantum lahu yanzu za ku yi imani da musa haka kawai ba neman izini na ah, mutum yana son ya bi allah sai ya nemi izinin wani ga biyan allah ya ce yanzu kawai ku bi musa ku yi imani da shi qabla an azana lakum ana tun ni bai maku izini ba kun saba min don haka zan saba maku qabla an azana lakum ana innahu lakabirukum yace to na gano shiri ne kun kai da ku da shi da shi da kudu 'yan sihiri ne shi ababba kun ka haɗa kai da shi cewa in an zo nan za ku yi da za ku yi ku bashi dama ya yi rinjaye kanku in ya yi nasara kanku duk da an ka samu sai ku ku raba ji inda wata take bayan kuma su an kama alkawalin ba su wani abu annabi musa ba ga iyakar dai rashin dubara ya ce na gano shi a ku mu'allimakum shine mai koyar da ku sihiri malamin ku ne allazi allamakum sihir wanda ya koya maku sihirin ashe ma shi ya koya muku a'a wa antum bina tilamizatuhu ku din ga ɗalibai ne ne ashe fi sihiri a cikin sihiri fastalahtum ma'ahu sai kuka ta yi kuka yi dialogue da ku da shi kuka yi sulhu ala an tazharu al'ajiza cewa in an zo gaban jama'a za ku bayyanar da kasawarku min anfusikum tarwijan li'amrihi don ku haɓaka al'amari ne bai yiwu a ce kun kada malamin ku kenan ko shi abba ku so wa tafkhiman li sha'nihi kuna son ku kambama al'amari ne tarihi ya shiga cikin Guinness Book of History aka ce mashi ko wani littafin tarihin duniya mun gano ku in ji fir'auna nan hudu wanga jawabi da fir'auna ya kai arada fir'aunu fir'aunu yana nuhin bi hadhal da wanga zancen nashi maganar an yalqa shubhatan ala nas ya wautar da tunanin mutane da hankalin su ya jefa shubha alhadiri na mahalarta taron kai la yattabi'u sahara fil iman an gane ko kada su bi 'yan sihirin gana shi da sun kai imani kar su bi su a imani aban musa da mutum saba'in da biyu dinga kawai yan sihiri sauran talakawa su tsaya tare da shi ya ji tsoron kada mutane su bi masihirta cikin sahun yin imani ma'an musa da annabi musa wa haruna da haruna sun makawafahum bai tsaya na ma sai tsoratar da su bi qaulihi Ya yace ma yan sihirin ko dai ku dawo ku yi ridda in ba haka ba fala uqaddi anna aydiyakum zan sassare in daddatse maku hannuwa wa arjulakum da da ƙawahu min khilafin bisa sabani shine in na cire hannun dama sai in cire ƙawar hagu in baka dawo ba in dawo in cire hannun hagu da ƙawar dama ƙarshe in tsire ka ya zalunci bi ma'ana muktalifa ba wai kafa dama da hannun dama ba a sabani za a yi hannun dama al'aidil yumna wa arjulil yusra in an cire hannun dama sai a cire kafa hagu wala usalli na fi juzu'in nakal Karshe kuma in tsire ku ga kututturen itacen dabino in tsire ku a gama ganin ku sannan kuma ku mutu domin tsire ku da yi da mashi ai alaiha akan kututturen dabino wala na ayyuna lokacin ne za ku gano da ni ko da mu da su Musa ko ubangijin Musa wahi iya azaba ayyuna lokacin za ku gano wane ne cikinmu shaddu azaban ya iya tsananin azaba ta balbalin bala'i wa abqa kuma ya fi wato tsayawa kyam ga ainihin abin da yake kai ko da an saba mashi ai adwam ala mukhalafatihi wanda ba zai canza ba daga abin da yake ko an da shi ko an ci nasara kai ne za ku gane qalu lan nu'mina laka lan nu'thiraka qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyin الناس والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا تو kasan shi imani wani abu ne na daban in imani ya riga ya shige mutum to ya son ya mutu da ya ridda ƙalu fir'auna yana gama magana ta suka ce lan lil abad kenan lan ai lan nakhtaraka wallahi ba za mu hihita ka ba akan ubangiji ba za mu zaɓe ka ba mu ba Allah alama ja'ana mu zaɓe ka mu bar abun da ya zo mana bayyana bayyinati na hujjoji na gaskiya cewa ashe kai ba Allah bane addallati ala sidiki musa hujjojin nan mu'jizojin nan suna nuni ga cewa annabi musa mai gaskiya ne wallazi fadarana mu zabe ka mu ba wanda ya kirkire halittar mu shine Allah ya kaga halittar mu tun farko an gane ko faqad ma anta qadin kada Allah ya sa ka fasa yi hukuncin duk da ka shirya zaka hukunta mu da shi ba iyaka kisa ba ai isna ma qultahu aikata gare mu abinda ka faɗi fa nahlu lan mu ga har abada lan nunaz lan nan hazima ala aqidatina bihi ba za mu wato ainihin ruguje ba daga aqidan mu ta kware da mun ka samu mu dawo inna ma taqdi hadhihi alhayata ad-dunya iyaka hukuncinka a cikin rayuwar duniya ya an ta lahira sannan Allah zai ce liman mulku yau adda mulki yau kala lawi ya ce sai ya lade bayan ado ya ce ce ga ka ce ga ka ce ga ka to iyaka hukuncin kanan duniya an gane ko iyaka hukuncin kanan ai fiha a cikinta wa tajzi alaihi fil akhirah kai kuma in ka ta lahira sai a maka sakamakon irin hukuncin da kai mana inda baka iyawa inna amanna bi rabbina inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa inna amanna bi rabbina muna qara tabbatan ma dai mu mun imani da ubangijinmu me yasa liya ga gafira lana khadayana don shi dai zai iya yahe muna zunubanmu da mun ka kwaso can baya min al-ishraki wa gairi mun yi shirka mun yi sabo wa ma akrahatana alaihi min sihir sihir? kuma muna roƙon shi ya yahe mana abin da ka tilasta mu mu aikata na sihiri mu yi jayayya da mu'jiza da gaskiya daga annabin Allah amalan limu'aradati Musa ka samu muka yi aiki na jayayya da Musa wa ƙaulan min alhalafi halafi bi izzatika kuma in mun tashi magana za mu yi rantsuwa sai mu ce bi izzati fir'aun da suka zo wajen jefa igiyoyinsu da sanuna suka ce wa ƙalu bi izzati fir'auna suka ce da buwaye fir'auna mu za mu yi rinjayi mu za mu yi nasara shi ko yace bismillah annabi Musa to wannan ma rantsuwar da mun kai da kai to muna roƙon Allah ya yahi muna mun yi shirka mun yi shirka wallahu khairun minka thawaban Allah ya ka alheri wajen ba da lada idza udi'a in an kai masa da'a walam yaqulu ashaddu azaban ba su ce Allah ya ka tsananin azaba ba don su ma su dan kwadaitar da fir'auna suka ce ya fi ka alkhairi wajen ba da abu na shi Allah kaila yansa bushar ilallah nan take da imani ya shige su ba su ma son su jingina sharri ga Allah sai yasa su ce Allah ya yi ka iya azaba ba ka gama ka gama yi mana azaba ya maka tashi sai suka ce a Allah ya hi alheri wajen bayar da lada wa anna khabarahu shamil walalle labarin shi mai gamewa ne wa abqa khabarahu ya kamata ya zama nan ko khairahu ne a shi mai tsohon bugu ne ka so ya duba cikin shari wa anna khairahu ne ko shamil ko khabarahu ba shamil din ba khabaru ne ko khair ko ya bani in duba don na san wanga yana zuwa da kurakurai sabon bugu ne so da yawa sai dai kwakwalwa ta ta dauko min eh ba ni ba kwakwalwa ta ce ka sa ina gane wasu abubuwa ina wurin e aya ai ta nawa ce ta nawa ce saba'in da ɗaya ko da biyu to aje in gani ina wurin ga shi nan ko wa anna ban ga wurin ba kai ba ka san ai ba malam kana gane ta sai mu duba ƙarshe na yake ga kaga khairu ne ko ka yadda ji ba ka gani yawa larabcin na gabe hita ba na wannan kuma sai ba don haka sai na ji cewa ina bai yi ba wa anna nan ya ce wa anna khabarahu na ce ba zai yi ba wa anna khairahu kuma lalle alheri na shi Allah in ji su shamilun ya game kowa tunda cin ce khairun sawaban shi ya yi alheri ga da abin da an nashi to shi ko Allah in zai bada abin da an nashi yana game kowa har wanda ma ya ƙi shi ƙi mai bauta wa abqa minka kuma Allah ubangijinmu shi ya fi wanzuwa wa minka azaban shi ya fi wanzuwa fiye da kai azaban ga yin azaba idza usiya in aka saba mai thumma bayyanu سبب قولهم خير وأبقى فقالوا سنة بيّن بينا دا دليل سنة وخير وأبقى فقالوا سيسوك إنه من يأتي ربه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا innahu suka ce lallai da al'amari yake man ya ati rabbahu mujriman duk wanda ya zo ma Allah yana mai laihi kafiri ka fir'aun kamar yadda fir'aun ya haɗu da Allah to fa inna lahu jahannama wallahi ba abin da ya dace da sakamako ne sai wutar jahannama kuma in ya shiga ciki la ya mutu fiha bai mutuwa balle ya huta wala ya haya kuma ba ya rayuwa mai daɗi wadda za ta amfane shi to na ya kamata mu tsaya abinda muka yi daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi ya fi muna mun kwana aya ta saba'in da hudu Allah muna roƙonka ka sa mu cikin bayan ka yantattu gobe sha tara ga wata idan aka kai azumi shine daren ashirin shine za a buɗe sallar tahajjud a wannan masallaci kamar da aka saba duk shekara gobe tara, za a buɗe ƙarfe nawa ne ake fara ƙarfe 1 ko 12 da rabi ladan ƙarfe 1 to muna fatar Allah ya karɓi ibadunmu Allah ka gafarta muna Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira buƙatunmu da waɗanda muka ambata da waɗanda ba mu ambata ba Allah ka yi musanin su Allah ka biya mu ya lamuna muna roƙonka da majabaki da mai fassara da mai saurari da ɗan social media albayan tv Allah duka ka saka mana da aljannarka Allah inda muka yi daidai Allah ka ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ka kau da kai ka yahi muna Allah ka sa ƙur'ani ya cece mu da azumi Allah ka sa wannan karatu ya zama sanadin haɗuwar mu aljannar firdausi Allah muna roƙonka duk wanda da bukata ta alkhairi ka biya mai barkacin wannan wata Allah muna buƙatar jari Allah ka ba mu jari Allah ko kulla mana shari Allah ka kulla mu Allah duk wanda ya kulla mana shari ko makirci Allah ka mai mai da amini namiji ko mutum aljani ko mutum Allah namiji ko mace aljani ko mutum Allah ka mai masu da makircin su Allah ka dawo da zaman lahiya a jihar Zamfara da yalwa ta arziki ka dawo da noma ya zama halal ka dawo da kiwo ya zama halal Allahumma kuɗiɗina kama ku ta sahiba kuɗi eh Allah ka wadata mu ka ba mu kuɗi kamar yadda ka wadata masu kuɗi Allahumma shinkafatan gwamnatiyatan allati la tsakkuwa fiha wala cinta Allah ka ba mu cin damar cin shinkafa yan gwamnati wadda ba tsakkuwa balle a tsaya cinta ina wata an fahimta Allahumma arzuquna motatan kwandaskwashiyatan au faradoniyatan